Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke ciki wannan shafi mai tare albarka na TikTok ina maku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau juma'a yau Vandiredich sha hudu ga wata na biyar na musulunci jimada ula hijira 1446 ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 15 ga wata na 11 nuwambar miladiya demil venticat alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yan uwa musulmi masu albarka yan Nijar waɗanda suke cikin gida da waɗanda suke waje sai mu gode wa Allah mu ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya ba da dama da iko yake taimakon ƙasar Nijar game da irin lala halin da makiya Allah makiya addinin musulunci makiya ƙasar Nijar suke so su ga ƙasar Nijar Allah bai rera ba kuma duk lokacin da suka kintsa wani makirci suka ƙulla wani tuggu sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyanar da wannan kuma ya nuna ma duniya cewa ga abin da aka ƙulla yanzu haka kun ga France bata jaye makamman faɗa ba har yanzu kwanan gama an kama 'yan leɓa asirinta waɗanda suka shigo a cikin nijar suna ƙoƙarin wato su ƙulla yadda za a yi domin a yi juyin mulki to alhamdulillah allah da iyawarsa a jami'an tsaronmu masu albarka suka kama shi kuma aka yi bincike aka samu rahoton ne masu yawa kuma masu muhimmanci game da abin da ake so a kulla ma ƙasar Nijar musamman ma wato abin da ya shahi France saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare muna ƙasar mu ta Nijar Allah ya tsare muna shugabannin mu yau rana ce ta Juma'a yana da matukar muhimmanci da amfani dukkan musulmi namiji ko mace ya yi addu'a ya roƙi Allah maɗaukakin sarki domin akwai wani lokaci wanda duk musulmi da ya roƙi Allah ana karɓa masa a cikin inin juma'a a ci gaba da addu'a wannan shine abin da ko da wani lokaci muke kira al'umma Allah ya buwayantar da wannan ƙasa ta Nijar Allah ya kafa wannan ƙasa ta Nijar Allah ya ɗaukaki wannan ƙasa ta Nijar sakamakon addu'a talakawa bayan Allah saboda haka ka a zub da makamman faɗa na addu'a domin addu'ar ta ita ce takobin mumini addu'ar ta ita ce bindiga ita ce bom na ainihin wato musulmi wanda in ka roƙi Allah mai cika aiki shine Allah maɗaukakin sarki Wasu a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim domin shi Allah ya shimfiɗa al'arshinsa ya shimfiɗa kujerarsa ya yalwaci sararin samaniya gaba ɗai sama da ƙasa wala ya'uduhu ma kuma tsaronsu bai buwaye Allah duk abin da za a kullawa Allah yana gani bai bacci la ta'khudhu sinatu wala naw saboda haka ku ci gaba da roƙon Allah ya uwa musulmi Allah ya tsare mu na ƙasar mu ta Nijar. Allah ya tsare mu na shugabannin mu mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani Allah ya tsare sa Allah ya karfafe sa wa'annan bayan Allah mutanen Nijar sun tabbatar da suna da kyaukyawan manufa game da ƙasar Nijar. ga ayyuka nan ko da wani lokaci ta yi ake yi ta yi ake yi 'yan uwa musulmi makota najeriya da sauran birane yabon ƙasar nijar suke yi iri yadda suke ganin sauki na zakuwa ƙasar Nijar kuma matakin da suke gani suka ce bai kai ga matakin addu'a da mutanen Nijar dare da rana suke yi ba su sare ba saboda haka ku ci gaba da addu'a Allah ya tsare mana shugabanninmu mai girma shugaban ƙasa da mataimakin prime minister abin nan shugaban ƙasa prime minister Ali Lamin zan Allah ya tsare sa Allah ya karfafe sa akwai mayyamayyan ministrori irin su modi su tumba su konelal ebiro da sarwan ministrori da mambobi na majalisar ceton ƙasa cnsp in kana son ka san suna aiki ka rika kallon tele sahel dare da rana gudanu suke a cikin jihohin nijar birane da ƙauye ana gudanar da ayyuka na cigaban ƙasar nijar allah ya tsare muna su allah ya karfafe su allah ya kiyaye muna su akwai guvernar guvernar na jihohin nijar gaba ɗaya akwai furefe-furefe na jihohin Nijar gabaɗe akwai ade-ade na jihohin Nijar gabaɗe kowane yana ƙoƙarin sauke nauyin da aka ɗora masa kowane yana ƙoƙarin tasa gudunma domin ƙasar Nijar ta ci gaba ta kasance shakallan watan sallah Allah ya tsare muna su Allah ya kiyaye muna su akwai sarakin gargajiya uwayen al'umma suna ba da tasu gudunma domin ci gaban ƙasar Nijar da talakawa Nijar su ma Allah ya tsare su Allah ya ƙarfafe su Allah ya ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu Allah ka tsare mu gaba ɗaya ka tsare mu na ƙasar Nijar Allah ka kare shugabanninmu daga makircin turawan mulkin mallaka da munafukan 'yan siyasa da azzalumai karnan farauta 'yan siyasa da suka zama karnan zangai suna haushi a cikin yanar gizo ta social media suna neman wanda za su cizo Allah ka tsare shugabanninmu da mu da ƙasarmu gaba ɗaya daga sharri 'yan siyasa da makircin ainihin karnan farauta su